Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lasariya na yau Alhamis 20 ga watan Janairu shekarar 2022. Baba ya koma iri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga baballe da kanin labarai. turmutsutsu da aka yi a wani taro da aka yi a wata majami'ar marobiya babban birnin kasar Liberia ya kashe mutane 29 a cikin dare kamar yadda mataimakin ministan yada labaran kasar ya faɗa wani gidan rediyon kasar yau Alhamis. A yau Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa birnin Berlin na kasar Jamus domin tuntuɓar manyan kawayen Amurka kan halin da ake ciki kan iyakar Rasha da Ukraine. sojojin kasar china sun bi tare da gargadin wani jirgin ruwan yakin amurka da ya shiga kusa da tsibirin farasil da ke tekun kudancin china kamar yadda rundunar sojojin ta faɗa yau alhamis sai dai rundunar sojojin ruwan amurka ta musanta cewa hanyar jirgin gargadi aka kore shi daga tekun ranar labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'umman jamhuriyar niger sun fara gargadin hukumomi da su dauki mataki game da rahotanni da suka ayyana cewa 'yan ta'addan mali sun fara tsallakawa zuwa wasu sassan jihar talabiri yau abin da gwamnati ya kamata rufu shi na ta ɗauki matakin ne ta tabbata ta kare eh, iyakokinmu da wannan abin in abin ya tabbata kuma ta kwantar da ma al'umma hankalinsu da cewa wannan abubuwan in karya ce tabbata karya ce a najeriya kuma 'yan awarin masu fafutukan kafa ƙasar biafra suna lalata kayayyakin mutane da suka ki gaba gida bisa umarnin da kungiyar ta bayar da kowa ya zauna gida a lokacin da shugaban kungiyar ya bayyana a kotu moto ya ọrụ anyị si na anyị na-achọ na anyị na-achọ biafra ta ce mota ta ce wannan suka faffasa gilashinta kullum sai mu ce muna neman biafra shin da haka ne za mu samo biafra muna kuma dauke da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar za ta gabatar sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Turmutsutsu da aka yi a wani taro da aka yi a wata majami'ar marobiya babban birnin kasar Liberia ya kashe mutane 29 a cikin dare kamar yadda mataimakin ministan yada labaran kasar ya faɗa wani gidan rediyon kasar yau Alhamis. Jalawa tamfo ya ce lamarin ya faru ne yayin wani taron ibada na Kirista da ake yi duk dare a garin New Kuru wata unguwa da ke wajen babban birnin kasar. Likitoci sun ce mutane 29 ne suka mutu kuma wasu suna cikin mawuyacin hali, in ji Tampo, yayin da ya kira gidan rediyon jihar daga wani asibiti da ke kusa. Wannan rana ce ta bakin ciki ga kasarmu. Wani mazaunin garin da ya halarci taron Exodus Marias ya shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa tarmatsatsin ya fara ne bayan da wasu gungun 'yan bindiga suka danna kai cikin jama'a a ƙoƙarin yi musu fashi. Maurice ya ce sun ga wasu gungun mutane ɗauke da addina da wasu makamai sun tunkaro zuwa wajen taron yayin da suke gudu wasu mutane sun dirgo kuma wasu sun fada ƙasa kana aka tattake su. A yau Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa birnin Berlin na kasar Jamus domin tuntubar manyan ƙawayen amurka kan halin da ake ciki kan iyakar rasha da ukraine yayin da yake shirin tattaunawa da ministan harkokin wajen rasha sergey lavrov bilinkin zai gana da ministan harkokin wajen jamus analela babok da ministan harkokin wajen faransa janyavis lidrian da minista mai kula da gabas ta tsakiya da arewacin afirka james cleverly gabanin ya gabatar da wani jawabi kan rikicin ukraine Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a wani taron manema labarai jiya Laraba cewa yana ganin Rasha za ta mamaye Ukraine inda ya sake nana ta gargaɗi ga shugaban Rasha Vladimir Putin na ɗaukan irin wannan mataki zai gamu da ɗaukan mataki kamar takunkumin karya tattalin arziki. Sai dai Rasha ta musanta niyarta na mamaye Ukraine kuma tana neman a bata tabbacin tsaro kamar kin amincewa Ukraine ta shiga kungiyar tsaro ta NATO. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sojojin kasar China sun bi tare da gargaɗin wani jirgin ruwan yakin Amurka da ya shiga kusa da tsibirin Farasil da ke tekun kudancin China, kamar yadda rundunar sojojin ta faɗa yau Alhamis. Sai dai rundunar sojojin ruwan Amurka ta musanta cewa an yi jirgin gargaɗi aka kore shi daga tekun. Kwamandan rundunar sojan kudanci ya ce jirgin USS Bemple ba bisa ka'ida ba ya shiga yankin ruwan China ba tare da izini ba lamarin da ya keta ikon kasar kuma sojojin ruwa da na sama na kasar China sun bi sawun jirgin. Ya kara da cewa muna matukar bukatar bangaren Amurka da ya gaggauta dakatar da irin waɗannan ayyuka na ta da hankali ba haka ba zai ga mummunan sakamako na abin da ba a zata ba. Rundunar sojojin ruwan Amurka ta yi watsi da cewa an yi wa jirgin na Benpol gargaɗi amma da alama ya tabbata cewa jirgin yana aiki a yankin da ta bayyana cewa aikin ya nuna rundunar sojojin ruwan amurka tana aikin kare 'yancin zirga-zirga ne to madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su a jamhuriyar niger jama'a ta fara gargadin hukumomin kasar da su dauki matakai bayan wasu rahotanni da suka ayyana cewa 'yan ta'addan mali sun fara tsallakawa zuwa sassan jihar tilabiri da nufin tserewa lugudan wutar da suke fuskanta daga dakarun kasar da haɗin gwiwar su na rasha lamarin da ya tada hankalin jama'ar iyakokin kasashen biyu lamarin da ya tada hankalin jama'ar iyakokin kasashen biyu labarin wanda ya mamaye kafafen sada zumunta na cewa 'yan ta'addan da ke da sansanin arewacin mali cikin su har da manyan kwamandoji irin su ayad igali da amadu kumfa sun arce zuwa wajajen gundumar a yoron jihar talibeli sakamakon barin wutar wakilin murya amurka a birnin yamai sulaiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani wani al'amari ya tada hankalin jama'a a garuruwan da ke iyakar Nijar da Mali, kamar yadda wani mazaunin ayyaru ya shaida min ta wayar telefon. Labarai da nike shi, da babura da yawa tun da na shi moto ko ya zo ma ya kusa da kai ma baka shi mo ko karan motarin shi. Da suka gudu sun shi bangaren tingaren saman da innatus bangaren nan suka koma. Kasan ba sa yi su wuce yanzu sai dai su samu inda za su boye kansu sai an yi dan kwanaki tun da ko ina sojoji. Eh, yanzu mutum ma ifita washe ma ibi da kyawa ma wanda zai kawo bisa she ma babu ana sauro ko masu kiwo bisa mu ma sun bare wallahi duk wanda yake da sa yanzu a cikin gidan shi a darme. Kawo yanzu hukumomin Nijar ba su tabbatar da faruwar wannan al'amari ba haka kuma ba su karyatar da shi ba. Jami'in kare hakkin ɗan adam na ƙungiyar ruwa da son Allah mashi na mai kiran mahukunta su fito su yi wa 'yan ƙasa bayani don kada masu yada jita-jita su haddasa rudani a kawunan al'umma. Yau abin da gwamnati ya kamata hito shi na ta ɗauki matakin ne ta tabbata ta kare eh, iyakokinmu da wannan abin in abin ya tabbata kuma ta kwantar da al'umma hankalinsu da cewa wannan abubuwan in karya ce ta tabbata karya ce in ba karya ce ba kuma kwatanta ta ɗauki matakin duk ya kamata ɗauka. Manyan ƙasashen da suka ci gaba kan amfani da fannin sadarwa wani zubin a matsayin makamin yaƙi don tsoratar da abokin gaba kamar yadda irin haka ke wakana a yanzu haka a yankin sahel in ji mai sharhi akan sha'anin tsaro abdurrahman alkasum gaskiya malam sulani abin da nake kallon shi yana kama da yaƙi na sadarwa tsakanin eh, manya-manyan ƙasashen nan kamar ko rasha da ita faranshi ta hanyar ita ƙasar malam saboda in ka ɗauki yankunan da aka yi operation an yi ta a yankin manaka da yankin mufti cikin tsakiyar mali a ce kuma salim alim sun ƙetaro kuma mutane sun gan su ga amadu kufa na wannan ga iyadi nan ga yanan kuma sun shigo nijar sun zamna ai kaga abun zawa yanzu dai hankali bai dauka shi ba amma wata majiya mai tushe ta bayyana min cewa farmakin da sojan barkan na faransa suka kaddamar a kwanakin nan da haɗin gwiwar rundunar mayaka ta operation takoba ne ke firgitar da 'yan bindigar arewacin mali suka fantsama zuwa neman mafaka amma kuma har zuwa yau ba wasu bayanai da ke tabbatar da cewa sun tsallako niger kuma majiyar ta kara da cewa kawo yanzu dakarun rasha 400 kacal ne ke mali waɗanda ke aikin ba da horo ga dakarun fama sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu dokokin kada kuri'a da 'yan jam'iyyar democrat na amurka da kungiyoyin kare haƙƙoƙin jama'a ke jayayya na da muhimmanci don kare dimokuraɗiyya wani ɗan jam'iyyar republican ya dakatar saboda tsarin kuri'a sittin da ake kira filibuster kafin a amince da kudirin ana sa ran kada kuri'a amma shugaba joe biden da jam'iyyarsa sun samu koma baya bayan wata muhawara mai zafin gaske nan da nan 'yan jam'iyyar democrat suka fara yunkurin canja dokokin majalisar dattawa da ke takawa kudurorin birki sai dai ana kyautata zaton wannan yunkuri ma ba zai cimma nasara ba biden ya kasa shawo kan wasu sanatoci biyu 'yan jam'iyyar democrat da suka hana ruwa gudu Kristen Sinema ta jihar Arizona da Joe Manchin na jihar West Virginia domin canja dokokin majalisar dattawa don amincewa da wannan kudiri. Masu fafutuka sun yi gargaɗin cewa jihohi suna sawa ya zama da matukar wahala ka yi zaɓe. yayin da hankalin sojoji da ke mulkin kasar myanmar ya koma a wasu wurare shugabannin kabilar buda marasa rinjaye a jihar yammacin rakin suna kafa a kansu a matsayin gwamnati mai inganci da jami'an tsaro a jihar tare da shawo kan akalla wasu musulmi cewa sun fi mulkin soja tasiri a rayuwarsu sai dai wannan ci gaba na damun sauran musulmi a jihar inda dakarun gwamnati suka yi wani kisan kiyashi a shekarar 2017 wanda ya yi sanadin mutuwar dubban mutane tare da tilastawa sama da musulmin rohingya dubu ɗari bakwai tserewa zuwa tudun mun tsira a makwabciyar ƙasar bangladesh a gare su wasu jerin laifuka na baya-bayan nan da suka shafi kabilanci da ya hada da kashe wani jami'in yankin ya tuno musu da rikici tsakanin al'ummomin biyu a shekarar dubu biyu da sha biyu lokacin da aka kashe mutane da kona gidaje da gine-ginen ibada sannan kuma aka tilasta sama da mutane dubu talatin barin gidajensu a cikin 'yan watannin nan hakin ta kasance cikin kwanciyar hankali duk da karuwar tashe-tashen hankula a wasu wurare a myanmar inda sojoji da aka fi sani da tatmadau ke fuskantar turjiya daga karba mulki a wani juyin mulki na rana ɗaya ga watan fabrairun shekarar 2021. To gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya kuwa, 'yan aware masu fafutukar kafa a kasar biafra na ƙara tilasta wa al'ummar kudu maso gabashin kasar bin dokar zaman gida tare da lalata kayayyaki da kuma cinnawa ababen hawa wuta wani umarni da kungiyar ta bayar a lokacin da shugaban kungiyar mazi nnamdi kano ya bayyana a gaban kotu lamarin da ya kai 'yan kabilar ibo ga tafka ɗimbin hasara ga dai alfonso okoro igwe da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto Wata mata wacce aka faffasawa gilashin mota kenan na kokawa a harshen Ibo. Ta ce mota ta ce wannan suka faffasa ta. Kullum sai mu ce muna neman biyafira. Kawai na fita ne in sayi abu a Ozara Foko da safen nan suka faffasa mun mota. shin da haka ne za mu samo biafra motocin da suka faffasa a fokona yau sun fi hamsin da shaguna kome sun barnata da hakan za mu samo biafra yan ibo ku fayi tunani game da kanku akan wannan lamarin ne na tuntubi wani mazaunin garin inugu alhaji ibrahim sama'ila kuma ga abin da yake cewa eh, A kan doka ta sita na gaskiya ta yi amari sosai a kan mutane da suka bin dokan da alamu dai gaskiya dai mun ji abubuwan da suka dan faru kamar akwai mota ta polisa da aka kone a kan Port Harcourt Sannan kuma akwai wata hanya da aka ce ana yi a kokon amma gaskiya wannan ban tabbatar da menene yake faruwa a wajen ba. To sai dai kakakin rundunar 'yan sandan jihar Inugu Mr. Daniel Ndukwe ya ce bai da wannan labarin. I don't have such report as of this moment. Ya ce ba da labari kamar haka a halin yanzu. Idan na samu wannan labarin zan shaida maka daidai abin da na sani. To shin wani mataki ya kamata a ɗauka wajen kawo ƙarshen tilasta zaman gida da kuma wasu ayyukan asha da ke tattare da ita. Comrade Emmanuel Nnadozie Onwubiko wani mai rajin kare hakkin bil'adama ne. Ya ce akwai buƙatar gwamnati ta sako kayayyakin more rayuwa, akwai buƙata ta yi aiki kan batun hanyoyi da wutar lantarki da kuma wasu muhimman abubuwan da ake buƙata Matasan Ibo da dama sun koyi sana'a suna da kwarewa kuma za su iya kafa nasu ƙananan masana'antu idan suka samu tallafi daga gwamnati da haka kowa zai mayar da hankali kan sana'a ya daina bin wasu masu mummunar akida. alfonso sokorigwe muryar amurka daga umuahia najeriya to Della a gaida alfonso sokorigwe da wannan rahoton Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan motsa jiki wato exercise a turance. da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan kashi Dr. Abubakar Sadiq Ma'azu da ke aiki a asibitin koyarwa na Barau Diko a jihar Kaduna. To likita barka da wannan lokaci. Barka assalamu alaikum warahmatullah. To likita masu sauraron mu za su so su ji ma karin bayani akan menene motsa jiki. motsa jiki kamar abin da ake nufi da shi exercise ya danganci duk wani abu wanda mutum zai yi da gaɓoɓin jikin shi da eh, wanda wannan abin da yake yi din eh, dalilin yinsa shine saboda ya ƙara mishi lafiya kuma sannan ya ya sa ya zama fit ya zama fit ya yin komai da komai kuma zai ƙara mishi lafiya motsa jiki ma ya kasu kashi nawa ne eto eh shi motsa jiki ya danganta ne da meye mutum yake so ya achieving kamar ya samu an yayi motsa jiki menene aim din mutum a motsa jiki yakan kasu daban-daban akwai wanda ake ce mishi kamar aerobic exercise sai kuma akwai wanda ake ce mishi isokinetic exercise shi wannan aerobic exercise din shine motsa jiki wanda shi dalilin shi shine ya kara maka lafiyan zuciya da kuma lafiyan lungs huhunka kenan ya kara lafiyan shi kuma ya kara maka lafiya gaba ɗaya na jiki shi kuma isokinetic exercise shine wanda kaman in shi ya kara lafiyan wani gaba ne na jiki ko kamar irin masu yin weightlifting da sauran abubuwa su ne suka fi yin isokinetic exercise so wannan aerobic exercise shine wanda in dai burin mutum ba wai yana so ya zama body builder ba ne masu daga karfe da wasu abubuwa an dai masu gina jiki amma in burin mutum ya samu lafiya ne na jiki ya iya yin ayyukan shi ba tare da ya gaji ba zuciyar shi ta samu lafiya abin da ya fi cancanta da shi shine aerobic exercise. To likita kamar yaya mutum ya kamata ya motsa jikinsa? Abin da ya fi dacewa ga motsa jiki ya bambanta tsakanin motsa jiki a yara da motsa jiki a matasa da motsa jiki a manyan mutane maza da mata da kuma motsa jiki da nake so in yi bayani a kai na mata masu juna biyu shi ma yana da amfani motsa jiki a yara da matasa abin da ya fi dacewa shine su samu kaman na minti 60 awa guda kenan na motsa jiki ko fiye da haka a ce a kowane rana in so shi ne samu su samu minti sittin na motsa jiki a kowane rana yara da matasa wannan yana da kyau musu ga manya kuma abin da ya fi kyau su samu kaman minti talatin a ce a mafi mafi yawancin ranaku na mako in an fahimta kamar minti talatin a kwana hudu a mako minti talatin kwana biyar a mako abin da ya fi dacewa kenan ga manya maza da mata amma ga mata masu juna biyu abin da ake so ga mata masu juna biyu shine inda za su samu kamar awa biyu da rabi a kowane mako na motsa jiki mata masu juna biyu da kuma mata wanda suka haihu waɗanda suka haihu suna kan shayarwa awa biyu da rabi na motsa jiki a kowane mako to yana da kyau amma abin da shawaran da ake ba ma mata masu juna biyu a lokaci guda ba a so su yi motsa jikin da zai wuce na minti goma in dai motsa jikin sosai sosai suke yi kamar irin jogin da wasu abubuwa ko kuma a'a motsa jikin da zai fi na minti ashirin in dai ba motsa jiki sosai sosai bane in abu ne da ya shafi fi tafiya wanda ba sosai ba vigorous exercise bane kar ya fi minti ashirin at a stretch a lokaci guda idan suka dan yi su huta ba a san su yi a lokaci guda ta ce za ta yi awa ɗaya ko wani abu ga mata masu juna biyu da wannan ba fiye san haka ba duk da motsa jiki yana da muhimmanci me yasa ba a so su su daɗe mata masu juna biyu misali su daɗe suna motsa jikinsu duk da dai bayanin yana da yawa a wannan bangaren nan kuma shawarwari dai muke bayarwa zai kai ya kawo mu wani lecture amma su mata masu juna biyu in za mu ba da misali kamar abin da muke ce suna da hyperdynamic state jikinsu yana da abubuwa da yawa lafiyarsu lafiyan shi bebin da ke jikinsu kuma duk lokacin da ake ce ana motsa jiki akwai jini yakan je sauran bangarorin na jiki to zai iya sa bebi ya samu matsala amma yana da kyau motsa jiki a mata masu juna biyu amma a daɗe ana yi shine abin da muke ba da shawara motsa jikin nan yaya ya kamata a yi shi abin da nake nufi a nan shine mutum zai zo ya ta tsalle ne ko kuma kuma ya ce yara ma ya kamata a ce ko kuma matasa su samu awa ɗaya suna motsa jikinsu za su yi ta gudu ne ko kuma tsalle ne ko rawa ko kuma wani irin motsa jiki ya kamata motsa jiki ya danganta ai da me zaka iya yi kai kanka akwai wanda zai iya jogging akwai wanda ya iya swimming zai iya swimming akwai wanda ya iya swinging da rope swinging ya danganta da wannan kamar inda da na yi bayani shi ka motsa jiki commonly na abin da muka fi yi shine kamar jogging yana da amfani saboda shi jogging zai taimaka ma gabobin jikinka da zuciyanka da kuma huhunka da kuma lafiyan jikinka gaba daya kamar mata a gida za ka ga in an ce su motsa jiki za su ce kai ya ai wannan kai komo da nake a cikin gida ma shi ma motsa jiki ne to shin a likitance wannan ma motsa jiki ne kuma yana ƙara lafiya a jiki eh, eh, eh to sosai in dai kai komo da take yi aiki ne sosai za ta tashi a ce a gidanta ta yi tafiya for a reasonable amount of time a cikin gida na aiki ta je ta dawo ta je ta dawo ta je ta dawo for a reasonable amount of time da za ta ji ta motsa jiki ba ta dinga zama a gida kawai tana zaune ta ce tana musu a'a reasonable physical activity wanda zai shafi duka gabobin jikinta yayi na'am to likita misali ma kowace gaba ce take da bukatar a motsa ta a jikin ɗan adam gabobi a jikin mutum suna da yawa akwai wanda da ai ba su a motsi akwai wanda da yawanci inda shi kamar da muka bada misali da jogin yakan shafi duk wanda yake ya kamata a ce an motsa to in kai jogin zaka ga ka motsa shi to likita wani lokaci zaka ga mutum zai motsa jikinsa bai yi zufa ba shin idan mutum ya motsa jiki ya yi zufa shine motsa jiki ko kuma idan mutum ya motsa jikinsa ko bai yi wannan zufar ba a likitance ya motsa jiki inda ya motsa jiki a yi zufa akwai masu yawan zufa sosai akwai masu zufa da wuri amma ana so da in so shi ne samu eh, in ka motsa jiki ka yi zufa amma akwai masu zufa da wuri akwai wanda kuma sukan dade ba su yi zufa ba to ya danganta in ka motsa jiki kamar wannan awowi da muka bayar ka amfani da su to ya isa ba zufa ba shine kriteriya na sawa a ce ko motsa jikin ya isa ko ya yi ko bai yi ba to likita menene ma muhimmancin motsa jiki a jikin dan adam muhimmancin motsa jiki za mu iya kasashe kashi biyu akwai akwai physical muhimmanci na motsa jiki sannan kuma akwai psychological muhimmanci physical muhimmanci kamar shine eh, abin da ya shafi jikin mutum shi kan shi lafiyan jikin mutum sannan kuma motsa jiki yakan taimaka ma tunani yakan taimaka ma tunani da psychology da na motsa mutane haka su yasa exercise suke da amfani sosai physically yakan taimaka ya kar yasa sa kai jiki da kar ka zama obese yana taimakawa yakan mai motsa jiki yakan iya samun a ce ba da ciwon zuciya yakan rage chances inda mutum zai iya developing ciwon zuciya mai motsa jiki zai iya yakan rage chances inda zai sa jinin shi ya dinga hawa bp din shi ya dinga hawa mai motsa jiki zai dinga jin daɗin bacci baccin mai motsa jiki ya fi jin daɗin bacci fiye da wanda baya motsa jiki sannan kuma yakan rage ma wasu kansa kamar irin kansan mama motsa jiki yana iya rage risk in developing kansan eh, wannan sannan kuma yana increasing kamar abin da muke ce mishi good cholesterol a jikin mutum motsa jiki yana yi to ta wannan wannan duka physical abubuwa kenan mm. psychologically motsa jiki na da amfani sosai saboda motsa jiki na helping mutum wurin stress mutum ya yana stressed up to yakan haifin gurin eh, eh, eh, yawa yakan haifin gurin coping da stress ya zama ok yana iya coping da wannan stress wato baya gajiya da sauri yawa eh motsa jiki kuma yana sa mutum ya zama cikin yana cikin farin ciki motsa jiki na ƙara farin ciki saboda yana release abin da ake ce mishi wani endorphins hmm? wannan endorphins din sukan taimaka gurin ya sa mutum yana cikin farin ciki haka nan motsa jiki yana sa mutum ya zama his self confident ya yadda da kanshi ya yadda da kanshi ya yadda da lafiyan jikin shi motsa jiki na sa na sa haka nan sannan motsa jiki na kara yana yana inganta tunanin mutum yana improving creativity na mutum haka nan yana helping mai amfani ma sosai yana helping gurin drug addiction haka masu irin drug addict to ana encouraging din su su dinga zama su yi exercise yeah su yi exercise motsa jiki na sa su ya helping din su gurin reducing wannan addiction din da sauran abubuwa kamar yana sa yana kara karfin kwakwalwa motsa jiki so motsa jiki na da amfani sosai shi yasa ake sa mutum su yi motsa jiki jiki ba don lafiyan jikinka kaɗai ba har da lafiyan kwakwalwar mutum. To likita musamman ma jarirai ko in an musu wanka zaka ga irin wasu gaɓoɓinsu akan ɗan ɗan jujjuya gaɓoɓinsu su suna buƙatar wannan ko ba sa buƙata. Wannan dai al'ada ne dai da ake yawan yi yara abin da fa suke buƙata gaskiya wanda zai taimaka musu bacci ne wani jijjiga su da wani abubuwa da ake masu da yawa mukan discourage shi saboda kar akan kai wasu aji musu ciwo garin yin wannan abin kashushuwan su bai karfi ba gaɓoɓin su bai karfi ba a aji musu ciwo ko a karya su ko muna ganin mutane da yawa da sukan so da haka yaro shi wurin ya girma ya tashi ya yi wayo bacci yake bukata ya sha mama ya yi bacci shine abin da yaro yake bukata to likita daga karshe mace shawara zaka ba wa masu sauraron mu domin su tashi su motsa jikinsu don su kasance masu lafiya a koda yaushe abin da zan ba da shawara akai shine in kana so ka motsa jiki menene abubuwa da ya kamata ake yi akwai abubuwa da yawa kamar interventions da sukan taimaka gurin motsa jiki idan mutum na so ya motsa jiki to in ka in ka samu a ce familinka familinka iyalanka kowa a gidan shi ma ya zama yana da wannan attitude na motsa jikin idan akwai akwai manya a gida iyaye na nan akwai yara to yaran su dinga taimaka ma iyayen a mu je jogin mu je waye yana taimakawa gurin asa a motsa jiki wannan yawanci ya kamata guraren aiki su samu guri wanda za a cire ko rana ko da safe ranar aiki a cikin maybe kwana uku cikin mako na rana aiki kafe takwas in an je kafin a fara aiki a ɗaya wasu abubuwa ta zai sa a motsa jiki sai ka ga ranar aikin kowa ana cikin farin ciki an ji daɗin aikin kowa ya ji daɗi an ɗan motsa jiki yana da kyau sosai shi yasa kaga mata in suka je gurin antinatal akan ɗan taimaka musu gurin motsa jiki sai kaga sun yi wasa sun yi dariya eh suna ana ɗan taimaka musu gurin tafi da yan tsalle-tsalle saboda su ɗan motsa jiki da kyau yana encourage kamar yadda na faɗa yana improving creativity kuma yana sa mutum ya zama yana cikin farin ciki sannan kuma kamar a makaranta ga yara ana musu irin physical and health education da abin da ake cin shi PE da yakan sa su masu motsa jiki da kyau zaka ga yaran suna jin daɗi faɗin irin waɗannan abubuwan sannan kuma akwai irin kamar policies na gwamnati kamar akwai ƙasashe da zaka ga irin ko a kasuwanni ko a gurin aiki sai a ce in aka je gurin aiki sai a ce upstairs ne to kuma upstairs din za a iya ce to maybe ko ba lifta ko wani abu kamar haka saboda encouraging mutane su dinga hawa upstairs suna motsa jiki sosai upstairs ne ko kuma a cikin kasuwa a ce babu abin hawa ko cikin kasuwan nan tafiya ake in dai ka shiga nan to ga waɗanda ba sa motsa jiki a gida in suka je irin waɗannan guraren waɗannan policies din gwamnati kan iya sawa motsa jiki sai kuma irin media kamar haka nan da muka dan yi tattauna akan motsa jiki shi ma yana encouraging wurin mutane su motsa jiki kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Abubakar Sadiq Mu'azu sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya a sai da ka duniya ana ta wani To madalla a gaida Hawa Umar yanzu ko ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. mu na farko na cewa fata alheri BOA Hausa. Muna fatan musayin ra'ayi tsakanin shugabannin NLC a lagos kan shirin ƙara farashin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi sa a fahimci juna domin bambance zare da abawa daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers. Ya ce rushe-rushen baya-bayan nan da Isra'ila ta yi wa Falasɗinawa abin Allah wadai ne. Kuma muna kalubalantar Majalisar Ɗinkin Duniya na rashin ɗaukar matakan zahiri domin ladabtar da Isra'ila. A ƙarshe muke fatan Allah bai wa Falasɗinawa hakuri. Wannan sako na cewa ina yi ma shugaba Buhari fatan alheri a ziyara da ya kai a jihar Kaduna. ta fatan allah ya sa hakan ya kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar daga kamala yahaya dutsen ma a jihar katsina mu na gaba ya fito daga jamila da fatan ado salati goma ga annabi rijau suka ce wato mu dai mun fahimci jefa kuri'a ne kadai amfanin talakawan najeriya ga shugabannin najeriya domin da zarar kaga shugabanni na kusantar talakawa to zaɓe ya kusa zuwa ne amma da zarar an kammala zaɓe shikenan sai su yi jifar gafiyar baidu da su allah ka jin kan talakawan najeriya ba don sun mutu ba tuma Adalla yanzu ko ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya turmutsutsu da aka yi a wani taro da aka yi a wata majami'ar monrovia babban birnin kasar liberia ya kashe mutane 29 a cikin dare kamar yadda mataimakin ministan yada labaran kasar ya faɗa wani gidan rediyon kasar yau alhamis jalawa tampo ya ce lamarin ya faru ne yayin wani taron ibada na kirista da ake yi duk dare a garin new kiru wata unguwa da ke wajen babban birnin kasar a yau alhamis sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa birnin berlin na kasar jamus domin tuntubar manyan kawayen amurka kan halin da ake ciki kan iyakar rasha da ukraine yayin da yake shirin tattaunawa da ministan harkokin wajen rasha sergey lavrov bilinkin zai gana da ministan harkokin wajen jamus analena babok masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana da gmt za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto labaran duniya da kuma daniel brown da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan la'asariyar baba ya ku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku mu huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum